Fondation Hirondelle Niger sacha Hausa studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin kakanin labarin. Yau sha biyar ga watan Maris ake sallace ranar masu amfano da kayan masarufi a ƙasar Nijar wannan sallar ta zo dab da wani yanayin tsadar kayan cimaka za ku ji cikon bayani a cikin shirin. ɗakunan ɗaukar darussa 20 da aka wa ginin dindindin ƙungiyar unicef ta gina a anguwar peiba a nan yame biyo bayan gobarar da ta lakume azuzuwan zana na makarantu uku lamarin da ya zai sanadiyar mutuwar yara ɗalibai 20 muna ɗauke da cikon bayani a shafin rahoton musamman za mu isa tsarnawa domin mu samu masaniya na wata mata manomiyar albasa cikin jihar tawa. Masu sauraro barkamu da yau talata sha biyar ga wata Mars 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yau sha biyar ga wata Mars duniya baki daya ke sallatar ranar masu amfano da kayan masarufi. Bana sabgar ta zo dab da hawa-hawan farashi kayan da aka fi amfani da su a cikin kasuwanni. masu amfano na koke da wannan tsadar kuma sun sa kira ga mahukunta ganin matsowar watan ramadan bari mu saurari koken zuccin wasu 'yan ƙasa da ali tajisir ahmed ya haɗu da su yau da sahi Al'umma suna cikin matsanancin hali saboda yadda kayayyakin masarufi suka yi tsada gaskiya abin ba sauki akwai wahala tare da kusantowar azumi abin gaskiya sai a hankali. Kaya suna yin tsada yau talaka kullun sahi mutane na kuka suna cewa ba su da talauciya mutane yawa kasuwanci duk sun rage mutane kuma azumi gashi yana nan yana zakuwa komi yana yin tsada ya kamata a tausaya mu mutane a tunda duka wanga abubuwa da suke nan suna yin tsada gwamnati ma shina da izinin shi magana mu dai tsaya ga batun hawan farashin kayan a ƙasar Nijar kayan masarufi na fuskantar hawan farashi a cikin kasuwanni tun somawar shekara a cewar babban sakatarin sandikar 'yan kasuwa masu shiga da fitar da kaya na ƙasar Nijar, Adama Dawaki, ta firanta da Shebu Cambiano ga fasarar kalamun nasa. La flambe de prix, farashi ya shafi duka kaya ne da ake shigowa da su, shinkafa, sukari da cimaka da da yawan kayayyaki. Tun can ne inda ake fitowa da su. Ton na shinkafa a watan Fabrairu ya kara da jika 35. Idan kuka ɗauki misali tashar ruwa ta Kotonu, akwai fiye da ton dubu na abinci da ya makale a can saboda matsalar rashin motoci da za su yo dakon kayan. Masu ɗaukar kayan kashi 80 cikin 100 waɗanda 'yan benin ne yanzu eh, suna aiki ne na kada. ba mu da isassun motoci da za su kawo mana kayan mun ce gwamnati ta saka hannu don a tsaye da jiragen ruwa gaba mafi kusa saboda sun fi mayar da hankali ga taki gabar tekun kotonu ta fi kusa ana iya gusar da jirgin ruwa masu ɗauke da shinkafa a matso da waɗanda suke ɗauke da pour Haɗakar ƙungiyoyin sandika masu ɗaukar kaya da direbobin manyan motoci na ƙasar Nijar sun rattaba hannu kan yarjejeniyar yarda tare da harabar ministan sufuri ranar Asabar 12 ga watan Maris a nan yamme ganin samun mafutar haɗakar ta ɗage yajin aikin kwana biyar da ta tanada 15 zuwa 19 ga watan maris a cewar hassan amadu bille mamba na haɗakar gwamnati a nashi ɓangare ya ɗau alkawarin mutunta dokokin da ke tsara sufuri a ƙasar nijar da ma na cikin yankin a share fagen ranar duniya ga batun shan ruwa ruwan sha kenan da za a sallace ranar 22 ga watan maris za a shirya da wani babban taron koli na yunkurar da jama'a bisa batun ruwan sha tsabta da gyaran muhalli da zai gudana a nan yame kungiyar 'yan jarida ga batun ruwan sha ta ƙasar nijar rijiya ita ce ke shirya da wannan taro rafika a tayar ta firanta da shugaban kungiyar usman ɗanbaji ga bayanin da ya mata Ɗan Nijar ɗaya cikin biyu ba sa samun tsabtun ruwan sha. Mutum miliyon goma sha shida ne suke yin bahaya a fili. Lamari ne da yake mayar da tattalin arziki baya da muhallinmu tarwa da kiwon lafiya. Domin samun mafita ne mai ɗorewa da taɓo ƙalubale ya sa shugaban ƙasa ya ba da umarni ga sashen samar da ruwa da tsabta. Domin kowa ya kawo gudunmawarsa ne dangance da abin da ya shafi ruwa aka shirya wannan taro na masana a yau. Za duba mu gani waɗanda alhakin kula da wannan sashe yake a wuyansu a gwamnatance domin gani a ƙasa. Za mu ga yadda kowa zai kawo gudunmawarsa domin ruwa su kasance a fannin ci gaba nan da shekaru goma a kawo ƙarshen matsalar kai da tsabtattun ruwan sha da kuma tabbatar da tsabta da muhalli. Idan kuna tuni ranar sha uku ga watan Afril 2021 yara ɗalibai 21 suka mace a cikin gobarar da tallakume azuzuwan makarantun feyi ba ta ɗaya biyu da uku a nan yame biyo bayan wannan ta'adin unicef ta karbi kiran da mahukunta suka yi domin ginin kalasoshi na dindindin a wani barbalin cikin hilin makarantar ecole zarma musa hassan ya naɗo mana bayanin sawadogo isaka mashawarcin ilimantarwa na reshen gamkale ta biyu ga fasarar bayanin nasa Euh, Tare da shugabannin masu kula da makarantun boko mun yi kilgo domin rage cinkoson dalibai a wannan makaranta. dalibai dubu da talatin da ɗaya ne za a sakewa wajen karatu. Na ajin CAD kenan dalibai na ajin CE da 'yan ajin CP da CN za su tsaya can. Mun yi tsari kowane aji dalibai hamsin ne zai ɗauka. A nasu bangare UNICEF sun yi kilgo dalibai hamsin kowane aji ya kamata ya ɗauka sun yi ajujuwa ashirin. 21 maimakon 20 wanda zai baiwa ɗalibai damar sakewa sannan makarantar da suka tarar ta amfana da ajujuwa biyar da ɗakuna biyu na masu gadi sannan an samar ma wajen wutar lantarki ɗaliban sun samu sati uku a wannan sabon waje Bari mu yi tattaki zuwa yankin Abzin, tsohin ma'aikata 'yan Nijar na kamfanin Orano tsohuwar Areva da ke tunar haƙar iranium a arlit sun kai ƙara a kotun ƙasar faransa domin neman haƙƙinsu domin sanin dalilin kai wannan ƙarar abokin aikinmu tarnana na fudai ya firanta da hassan sule ga amsar da ya bashi. Orano kowa ya ta ɗauko shi ta taho da shi an maka visit na ambush sai ga kowa na hashilin a cikin aikin hal abada ba a ce maka cuta ta kama ka tara da shi bayan mun bar aiki sai ka wata ostra kin shi ma doktor kin ostra tsohon ma'aikacin somari wanda shekara arba'in shekara talatin ya yi da radiation a ce wani abu ya takin ka ba Orano ta san wanda lokaci zai zo da mutane mutuwa suke yi mutane min ne ba talafi yawancin mutanen min ne ke irin tunanin a kwance jagar babu lahiya ko ya ko gobe wani bature ya zo daga horon shi na bincike ya zo na alin suke da ki gashin mu aka je can aka yi gwado a horon iyayen shi da aka je aka yi gudu a faran shi aka ce wannan bayan Allah duk basu lafiya idan mutum biyu sun mutu a cikin su akwai matan nasaru su ma mazan sun mutu sun haddasu a ciki amma kai kara muka ce to mu warano a ne wani hakima a kanta mu yan Nijar da su matan nasaru saru kai karan su saboda a faran shi shari'a ce wadda ake wadda saboda albarkacin nasaru ma mu mu samu wani abaci to kaji dalilin A wani fannin kuma asibitin kiwon lafiya na Balle cikin watanni uku na farkon shekara 2022 ya yi rajistan mata biyu da suka mace a yayin durkushinsu dr abdul rashid mummuni shugaban asibitin ya bayyana ma wakilinmu hassan mummuni haddashin wannan lamari ga fasarar bayanin nasa su biyu ne dai muka sani ba su yi saurin zuwa ba har lokacin da suke zuwa rai ya yi halinsa su biyun duka matsalar rashin jini ne aka kawo su da aka kawo su har muke cewa mu yi wani abu sun rasu akwai rashin isasshen jini da kuma rashin kawo su da wuri da a ce suna zuwa wurin awo ba shakka idan akwai karancin jini a jikinsu muna kula da su amma waɗanda ake kawo cikin wannan hali ba sa zawa awo kuma idan suka fara jin ciwo ba sa zuwa sai ciwon ya tsananta gare su kenan ko sun zo har ake cewa a kai su inda za a samu su jini sun wahala kiran da muke yi duka macen da take da juna biyu da zaran ba ta jin daɗin jikinta to ta ya ta je asibiti a duba ta ya kamata su yi awo na ciki har sau hudu bari mu leƙa yankin mangari ma'aikatun kula da mahali na jihar difa a makon da ya shuɗe sun damke wani mai farautar manyan mesa a ɓoye cikin gundumar ingigimi yankin karkarar gabar makwantar ruwan kogi a faɗar ma'aikatun mutunan wani shahararren gwanin kisa ne na mesa Wakilin mumani musa ya firanta da manjo a rawo mele na harabar mahali ta difa ga bayanin da ya masa Nijar tana da dokoki wanda suka hana kama da ci da amfani da duk abin da yake na namun daji ne in ba tare da hanya ba sai an ba da hanya. Wannan balan mun kama shi da fatan manyan mesa dubu da ɗari bakwai kenan an kashe mesa dubu da ɗari bakwai daga Kano yake sai yana kaya Chad kuma wannan ba na hari ba ne sai a yau ne Allah ya kama mana tare da haɗin gwiwan sauran abokanmu sojoji muka kama shi daga gegime muka kawo shi nan kamar yadda kuka gani mun nuna zama magabata mun ɗauki kayan shi da shi da takardun duka mun meka a hannun justice kamar yadda doka ta haɗi kenan yanzu za mu bari doka ta yi ta Ranar 14 zuwa 19 ga watan Maris 2022 ake gudanar da ajin Festival Rir wato bandariya kenan aji na hudu a nan yamme zai hada 'yan bandariya da dama na kasar Nijar haɗe da wasu na kasashen yankin a cewar mamman Ibro Iro Abdul Aziz wanda ya ƙirƙiro tsarin wannan festival zai bada damar taimakawa ga ba wa 'yan bandariya matasa na Nijar samun horasuwa da kuma mayar da wannan kamar sana'a. Ga bayanin da ya ma. علي تاج يسير Wannan karo na hudu yana da bambanci wanda ta hanyar wannan taro ne muka fara magana abin da ya shafi wasan ba da dariya a Nijar. Wannan taro ne ya horar da masu ba da dariya. Kowace shekara muna horar da matasa. Wannan taron na hudu ya fara ne a Zandar kwanaki uku muna zaman taro tare da suke da sauransu. Gashi kuma mun fara a nan Yamai. Za mu ci gaba har zuwa goma sha tara ga watan Maris. Muna da tarurruka uku na buɗe taro a jami'a da a galeri ta waido da taron wasan rufewa a nan ccfn a cikin jihar tawa matan kwamitin tsarnawa garin da ke kimanin kilomita goma sha biyar da birnin kwanni suna gadan-gadan ga noman albasa amina tahiru manomiya ce kuma mai sarrafa albasa ta shaidawa wakilinmu Asuman Musa Arzika yadda ta samu kyautatar rayuwarta ga zubin firar tasu. ina cikin manoma albasa nan sarnawa albasa iri biyu ne nake shibka akwai na gaugawa wanda ake sa taki a saida nan da nan a biya bukatu akwai wanda muke yi ba mu sa taki zamani gare shi compost ne muke sa saboda shi yana da kudi Me ya ja hankalin ku kuka shiga aikin noma albasa? mun shiga cikin noman albasa don mu ma mata ka a bar mu baya. Union bai bar kowa ba, bai bar mata ba, bai bar yara ba, kowa da yana rungumi da shi. Kuma mata ba ni ka daina manoman albasa, muna da yawa saboda biyan bukatu bai kai ba sai ka kai kukanka wani wuri. In kana noman albasa kinka sai ka biya kananan bukatu na gida da na waje, ba sai wani ya san abin da kake ciki ba. Tun tsawon wani lokaci kuke wannan aikin? lalle na juma yau ina da shekara goma sha biyar ina noma albasa na tabci firi na albasa na tab kai iri albasa wajen fuwar halin yamai hal sahel an kire mu mun ka tai mun ka kai iri na kai iri na albasa da nake noma kuma na kai albasa na kai tawa na kai kwanni ko ina an kai jira manoma ina kai iri albasa na zababbe kai hal zandar kwanakin baya na tai da albasa kuma na saida wajen fuwar wani alfanu kuka samu ga aikin noma albasa unhani da na samu cikin noman albasa yana da yawa na farko na samu horo kala kala don kun san in kuna noma abu in baka da horo na abu ya rage balle horo bisa kasuwanci na albasa ka san ka samu riba ko baka samu ba wannan abu ne mai mahimmanci na farko na biyu noma albasa ni in sai suwa in biya kananan bukatoci na gida da nawa na kaina kuma ina kasuwancin shi ina sarrafa albasa wajen sarrafawa iri uku hal hudu ga garin albasa gari albasar cinga da nake yi na gabu gari gari ake aikawa ana koma da ina aika musu kenan sun san da ni manomin albasa ne kuma ina sarfa shi kenan in hani da na samu cikin shi mai yawa ne in arme ya samu cikin gida in biya kuma in yara ba su da lahiya ko ni abban da lahiya sai in dauko cikin kudina kenan kun gani na samu unhwani mai yawa cikin noman albasa masu sauraro abun da ya sawaka kenan a madadin almustapha yakuba da ya daidaita muku seti da kuma asumana shina da ke kan na'urorin wato takardu daban-daban ni na kudan badan na arzikin malamin mu ke musallama a ci gaba saurare lafiya.